Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الله على محمد وعلى آل النبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته radio hausa voh ƙarƙashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su ba wani gabatar da akwai shirin na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi-duminsu wanda zan karanta. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa da kuma shirin na kide-kiden iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 29 ga watan Yunin shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 121 da suka gabata a ranar irin ta yau, wadda 29 ga watan Yunin shekara ta aka kafa a cibiyar ba da kyautar nambar yabo ta nobel alfred nobel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ne ɗan ƙasar sweden wanda ya gano sinadarin dynamite a shekara ta 1864 amma ya yi bakin ciki matuƙa dangane da gano cewa ana amfani da fasahar tasa wajen yin amfani da dynamite wajen harhaɗa bama-bamai da suke kashe jama'a a duniya a kan haka ne kafin rasosa ya bayar da wasiya kan a yi amfani da ɗimbin dukiyarsa wadda ya bari da masana'antu a ƙasashen duniya kimanin ashirin a baiwa waɗanda suka yi fice a fannonin ilimi waɗanda ya ambata da kuma sulhu a duniya an fara ba da kyautar nobel ta dalar amurka miliyan guda a shekara ta alif da biyar kuma har yanzu ana bayar da wannan kyauta ta miliyan daloli a kowace shekara ga waɗanda aka zaɓa. da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan zulkaida na shekara ta 1373 hijira kamariya babban malamin addinin musulunci sheikh muhammad hussein kashiful gita masalin ilimin adabi da kuma fiƙihu ya rasu ya shahara matuƙa ta fuskacin ilimomi daban-daban na addini musamman ma fagen ilimin fiƙihu da usul kamar da kuma ya yi karatu a wajen manyan malamai na zamaninsa yana da sani a bangaren ilimin kalam da kuma falsafa da ilimin hadisi hakanan kuma yana da masaniya ta fuskacin adabi wanda hakan ne ba shi damar rubuta waƙoƙi masu tarin yawa wanda ya fitar da ilimomi daban-daban ta hanyar rubutun waƙoƙi da kuma tsara su a cikin baituka yana da wani fitaccen littafi wanda ya tsara baitoci dubbai na waƙa a cikinsa wanda yake a matsayin diwaninsa ya rubuta littafai masu tarin yawa a tsawon rayuwarsa mafi shahara daga cikin littafansa dai shine littafin nan na alfirdausul a'ala sai kuma ayatul bayyanat da kuma asiyasatul husainiya masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. iran ta aika kausar suka ga majalisar ɗinkin duniya karshen shigar da isra'ila da kawancin saudiya cikin jerin kasashe masu take haƙƙin yara a najeriya kuma gwamnatin ƙasar za ta karfafa dangantaka da sauran kasashe masu yaƙi da 'yan ta'adda a arewa maso gabacin ƙasar. hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya tana shirin rufe ayyukanta a duk faɗin duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya yi kakkausar suka ga majalisar da kuma babban sakataren majalisar antonio guterres kan yin shiru da bakunansu dangane da rashin sanya kasashen saudiya da kuma kawayenta wanda suke kashe yara kanana a yakin da suka dora wa kasar yemen shekaru shida da suka gabata da kuma isra'ila wacce take kashe yara falasinawa a yankin gaza da kuma wasu wurare a kasar falastinu da ta mamaye kamfanin dillacin labaran iran na kasar iran ya nakalto majid tahravanci jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya yana faɗar haka a gaban kwamitin tsaro na majalisar a birnin new york a jiya litinin jakadan ya yi kakkausar suka ga antonio guterres kan rashin kawo batun killacewar da kawancin saudiya suka yi wa kasar yemen killacewar da ta haddasa talauci da yunwa ga yara da kuma sanya su cikin tashin hankali da ƙarshe dai jakadan ya ce killacewar ta tilasta masu zama 'yan gudun hijira ta inda ba sa da damar samun karatu da kuma kiwon lafiya da ta dace da su ministan tsaro na tarayyar najeriya bashir magashi ya bayyana cewa ma'aikatarsa za ta karfafa sojojin kasar tare da kyautata dangantaka da fahimtar juna a tsakanin su da sojojin sauran kasashen da suke kawance a yakar 'yan ta'adda a yankin tafkin chadi kamfanin dillacin labaran najeriya nan ya nakalto ministan yana faɗar haka ta bakin muhammad abdulkarim mai taimaka masa a ɓangaren watsa labarai a jiya litinin abdulkarim ya ƙara da cewa ministan ya bayyana haka ne a ganawarsa da tawagar mutane takwas na sojojin ƙasar senegal wanda suka kai masa ziyara a ofishinsa a abuja magashi ya ce banda karban horo a lokaci guda tsakanin sojojin kasashen biyu najeriya shirye take ta taimaka wajen daga matsayin horaswa ta sojojin kasar senegal kafin haka dai shugaban tawagar sojojin kasar na senegal manjo janar dauda niang ya bayyana najeriya a matsayin dan uwa babba a cikin kasashen kungiyar raya tattalin arzikin yammacin afirka ecowas a takaice sannan ya gode wa ministan da karban bakoncin su da kuma fatan za a ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a wannan fagen hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa tana dab da rufe dukkanin ayyukanta a cibiyoyi goma sha biyu da take da su a duniya mafi yawansu a nahiyar afirka da kuma asiya idan har kasashen duniya da da casa'in uku suka kasa samar da kudade da hukumar za ta yi amfani da su a shekara ta 2022 shugaban hukumar catherine pollard ta bayyana cewa hukumar tana buƙatar dala amurka biliyon shida don ci gaba da ayyukanta a dukkanin cibiyoyinta goma sha biyu a duniya amma idan har kasashen duniya sun kasa samar da wa'annan kuɗaɗe zuwa ranar alhamis mai zuwa wato 30 ga watan yuni mai yiwuwa ta dakatar da ayyukanta gaba ɗaya Polat ta kara da cewa sai dai majalisar ɗinkin duniya za ta ɗauki nauyin kula da kayayyakin hukumar a wa'annan cibiyoyi goma sha biyu da take da su a duniya da kuma ma'aikatanta. Labarin ya kammala da cewa an sami tangarda tsakanin ƙasar Sin ko China da wasu ƙasashen Turai kan samar da wa'annan kuɗaɗe. Polat ta kammala da cewa majalisar ɗinkin duniya ce take ɗaukar nauyin kashe 28 cikin ɗari na ayyukan hukumar sai kuma ƙasar China wacce take ɗaukar nauyin kashe goma sha biyar cikin 100 daga nan sai kasar japan mai ɗaukar nauyin kashi biyar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kwamitin al'amuran harkokin waje a majalisar dokokin kasar rasha a moscow wato doma a takaice leod slotsky ya buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya tattauna batun hare-hare na baya-bayan nan wanda jiragen yakin amurka suka kai akan iyakan kasar syria da iraki kamfanin dillacin Labaran sana na kasar syria ya nakalto slotsky yana faɗar haka a yau talata a birnin moscow ya kuma bayyana hare hare na amurka a matsayin dabbanci har ila yau slotsky ya yi kakkausar suka kan kudurin da kasashen yamma suka gabatar don tsawaita abin da suka kira shirin ba da agaji na gwamnatin ƙasar amurka ga mutanen ƙasar syria inda take ruwan bumabumai a kansu a ɓangare guda sannan a wani ɓangaren kuma wai tana ba su agaji a fagen wasanni kuma shugaban wasannin olympic na 2021 na kasar japan ba zai yiwu a ce ba wanda ya kamu da cutar covid-19 a cikin tawagogi masu shigowar kasar don halartar wasannin olympic ba shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto yasuhiro yamashita yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma kara da cewa za su kara ɗaukar matakai masu tsanani a tashoshin jiragen sama na ƙasar ta japan don tabbatar da cewa ba wanda ya shigo da ƙwayar cutar cikin ƙasar daga cikin tawagogi da suka fara isowa daga ƙasashen duniya daban-daban kafin ya dai a ranar lahadin da ta gabata ce aka tabbatar da cewa mutane biyu daga tawagar ƙasar uganda da ta isa ƙasar sun kamu da cutar wato wani koci da kuma ɗan wasa guda labarin ya bayyana cewa an an keɓance tawagar ta ƙasar uganda da kuma mutane biyu da suka kamu da cutar bayan isowarsu birnin tokyo a ranar taladi yamashita ya ce akwai yiwuwan wanda ya yi allurar rigakafin cutar covid-19 har sau biyu ma ya kamu da cutar don haka ba za su yi wasa ba wajen tabbatar da cewa duk wanda ya shigo kasar an gwada shi masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa muleka iran jama'a masu wurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin shirinmu na muleka iran shirin ne wanda a cikin mai muku bayani game da muhimman wurare masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu saurari sun ci da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan to da kyau yanzu bar mu shiga cikin kwarai shirin a shirin namu zai kai ku ne zuwa birnin bushar domin jin yanayin yadda aka cire dabino a wannan lokaci na zafi. a dai lokacin da aka fara shiga lokaci na yanayin zafi a farkon wannan wata na tir wata na hudu daga cikin watanni goma sha biyu na ƙidayar hijira shamsiya ake fara cire ɗanyen dabino nunanne a gonakin dabino da ke lardin bushahar ko shakka babu wannan yanayi lokaci ne da ya dace domin zuwa yawon shakatawa don kashe kwarkwatar ido game da yadda ake cire dabino domin akwai gonakin dabino masu yawa a lardin wanda a iran da yammacin yankin asiya ne kawai ake samun mafi yawancin irin wannan dabino harok da rutab suna daga cikin nau'in dabino da ake yi a lardin bushahar da suka da biranen dashtan tangistan da kuma dashti kuma suna daga cikin auban da ake fitarwa zuwa wasu kasashen duniya da ma wasu sauran kasuwanni na cikin gida akwai nau'in dabino na asali da ke kusa da lardin na bushahar kuma duk shekara ana cire dabino da yawansa ya kai ton ɗari Bisa rahotannin da aka fitar ya nuna cewa take samar da ɗaya bisa uku na abubuwan amfanin gona na wannan ɓangare. Tana ɗaya daga cikin ƙasashe goma na farko-farko a duniya da suke fitar da dabino da kayan itatuwa. Dabino a matsayin sana abinci na asali a dukkan ƙasashen gabas ta tsakiya. Tarihinsa yana komawa ne zuwa shekaru dubu bakwai da suka gabata. Mafi yawancin sabon dabino da bishiyar dabino suna da alaƙa da ƙasashen gabas ta tsakiya da yammacin asiya da kuma ƙasashen arewacin afirka a ɓangaren noman dabino ƙasar masar tana ɗaya daga cikin ƙasar da ta yi fice sosai a wannan ɓangaren a duniya wanda duk shekara ƙasar tana samar da ton miliyan ɗaya na dabino wannan adadi ya ɗan fi adadin da ake samarwa a duniya da kashi sha bakwai cikin ɗari na yawan adadin dabinon da ake samarwa a duniya baya ga kasar masar a duk shekara iran tana samar da ton dubu ɗari tara wanda ya zama ita ce ta biyu a duniya kenan yayin da a duniya baki ɗaya ana samar da kashi bakwai da ɗigo bakwai ne ƙasashen saudiya iraki su ne a matsayin na uku da na hudu a duniya wajen noman dabino wannan kenan game da batun yanayin lokacin ɗibar dabino da ma noman sa'alar bushihar na ƙasar iran da kuma lokacin da ya kamata a je ko kuma a matsayin lokacin da ya dace masu sha'awar yawon bude ido da bude masu sha'awar yawon bude ido su leƙa ko kuma su kai ziyara wannan lardi domin ganewa idan su da kashe kwarkwatar ido to yanzu kuma bari mu kawo muku irin ci gaban da iran ta samu a namijin kokarin take yi wajen samar da allura kafin annobar cutar covid-19 a wannan makon ne shugaban asibitin tulla hassan abul kasimi wanda ya jagoranci kokarin samar da allurar noro ta cutar coronavirus inda a ranar lahadi ta gabata aka baje kolin sabuwar allurar kafin da aka samar. Samar da wannan rakafin yana nuna irin namijin kokarin da jajircewa da matasa kuma masana na kasar Iran suka yi ne wajen ganin haƙarsu ta cimma ruwa. A wajen taron ya bayyana cewa sabanin Amurka domin ƙasar Iran ba ta ɓoye irin matakan da take bi wajen samar da wannan allura kuma tana bayyana dukkan bayanan ilimi da ya shafi wannan batu wanda hakan ya nuna irin gagaruman nasara da matasan Iran suka samu. Allura kafin nuru wani sabon tsarin allura ne da ke tare da ababen da suke gina jiki wato protein wanda yake da karancin tasiri a jikin mutum yadda wato illar da yake yi a jikin mutum yana da karanci sosai bayan da aka fara samar da adadin rigakafin guda miliyan ɗaya a duk wata sannan a hankali za a iya samar da adadin miliyan uku a duk wata a nan gaba a nasa bangaren ministan lafiya na ƙasar iran sa'id namaki da yake bayani a wajen da aka yi bikin baje kolin allurar rigakafin ya faɗi cewa an bar iran a baya kusan na tsawon shekaru arba'in game da batun samar da allurar rigakafi da magunguna amma irin ci gaban da irin ta samu a 'yan kwanakin nan a wannan bangare musamman a cikin shekara ɗaya ya sa iran ta samu ci gaba ta yi nisa sosai na tsawon shekaru ashirin sa'id na maki ya ƙara da cewa hakika kowanne mako muna ganin irin ci gaban da ƙasar iran ta samu a bangaren samar da magunguna na cututtuka daban-daban da rigakafi musamman ma ta corona virus wanda duk a cikin gida aka samar da su sakamakon jajircewa da ƙoƙarin masana kuma matasa na ƙasar Iran. Iran tana ɗaya daga cikin ƙasashe kaɗan da suka iya samar da allurar kafin cutar coronavirus da kansu a faɗin duniya. Da yake magana game da takunkumin da Amurka ta ƙaƙabawa Iran da hakan ya taƙaita ƙoƙarin da Iran take yi wajen samar da magunguna ya faɗi cewa lalle wannan takunkumi na ta'addancin tattalin arziki da Amurka ta ƙaƙabawa ma Iran yana tasiri wajen ƙoƙarin da take yi na samar da allura kafi cikin sauki har ila yau ya yi ishara game da kalaman da shugaban kasar amurka ya yi da yake cewa daga yanzu ba za mu kara nuna ƙiyayya ko nuna rashin amincewar mu da aikawa da allurar kafi kuma anguna zuwa kasar iran ba wanda hakan yake nuna cewa ashe a baya ma suna nuna adawa sosai saɓanin yadda suke karetawa. to ma saurare ga kun kwaro bayani amma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗaga aya a nan sai a biyo mu bashi domin jin mu ɗauke da ci gaban shirin a haɗuwa ta gaba amma kafin nan a don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi ku zama lafiya kuma ana ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng da yanzu kuma sai shirin kidakidan iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa Kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Yanzu kuma bari mu gaice muku Surush Oyine. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. شبیه غزل تو رو از بردارم مگه میشه که من از تو دست بردارم میدونم مثل من هزار عاشق داری مگه من کسی میذاری روش خیلی ساده اما این عاشق دل داده با ما ساتم شاده ای تنگ بلو نفساتو نگیر از من گرمی دستاتو نگیر از من دلی که زیر پات افتاد پا میذاری روش خیلی ساده اما این عاشق دل داده با غم و ساتم شاده ای شبیه غزل تو رو از بردارم مگه میشه که من میذاری روش خیلی ساده اما این عاشق دل داده با ساتم شاده ای تو گبون روش خیلی ساده اما این عاشق دل داده باقم غم و وساتم شاده ای تنگ بلور ای کوه غرور To a gaishe ka Surush Oyine a cikin wannan waka da ya gabatar. Da fatan masu aure sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri. Fatan masu aure sun amfana kuma sun gamsu sun nishaɗantu da ita. kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng شکل موجایی که سمت ساحل خاطره میرم مثل موسیقی دریا توی خلوت تو با من شرجی ترانه های عاشقونه جزیره وقتی لحظه کنار رنگ آرامش میگیره لحن شیری masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin ke cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum warahmatullahi barakatu.